a yau ashirin da hudu ga watan bakwai shekara ta dubu daya da da da dari hudu arba'in uku hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga garin makasar Mukarrama zuwa birnin Madinatul Munawwara wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan biyu shekara ta dubu da ashirin da duniya. za mu ɗora karatun da muke gudanar da shi na wannan littafi mai albarka usulun fi tafsir na babban malami a sheikh al'allama muhammad bin salih al-usaimin rahmatullahi ta'ala alai idan ba a mance ba karatun jiya a mun tuke ne kan bayanin makki da almadani almakki wal madani a yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi tartibul alqur'anil karim نعم فرنسا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ترتيب القرآن ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسبما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور وهو ثلاثة أنواع النوع الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية وهذا ثابت بالنص والإجماع ولا نعلم مخالفا في وجوبه ولا نعلم, ولا نعلم مخالفا ولا نعلم مخالفا في وجوده وتحريم مخالفته فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين الحمد لله رب العالمين النوع الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة وهذا ثابت بالنص والإجماع وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته فلا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وفي صحيح البخاري أن عبد أن أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهم بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج قد نسخ قد نسخ قد نسختها الآية الآية الأخرى يعني قوله تعالى الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وهذا وهذه قبلها في التلاوة قال لم تكتبها قال عثمان رضي الله عنه يا ابن أخي لا أغير شأن شيئا في القرآن في من مكانه وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي الترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض, بعض من كان يكتب يقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا النوع الثالث ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف وهذا ثابت في الاجتهاد فلا يكون واجبا في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل إمران وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالفتح وفي الثانية بيوسف أو يونس وذكر أن من صلى مع عمر بن الخطاب والصبح بهما قال شيخ الإسلام ابن سيد ابن تيمية تجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة ولهذا, ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها رضي الله عنهم لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها انتهى القرآن الكريم الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه alkur'ani mai girma idan aka ce jeranta alkur'ani mai girma yadda aka tsara shi aka jeranta shi matsaloli ne waɗanda suka kasu a gida hudu a matsalan farko ita ce matsalan farko ita ce jeranta kalmomi na alkur'ani ne girma shi ya kawo guda uku ne a matini amma a sharhin ya kawo guda hudu ne na farko shin harufan alkur'ani mai girma jeranta su daga allah subhanahu wa ta'ala ne daga annabi ne wato an saukan ma annabi aka mai umarni da yanayin tsarin haruffa ko kawai sahabban ne suka yi ishihari wato suka yi kokarin su jeran ta haruffa kenan misali idan aka ce alhamdu alhamdulillahi rabbil a dinnan da suke fara zuwa sannan sai lam al ha sai ha sai mimu sai dalu to wannan jeran ta haruffan daga wane ne sai abu na biyu shine jeran ta kalmomin idan aka ce alhamdulillahi rabbil alami to da aka fara ambatan alhamdu sannan lillahi sannan rabbi sannan alamin jeranta kalmomin na a wannan kashiyar daga annabi ne ko ko sahabbai ne suka kokarin su ina fata ana tare da ni sai abu na uku shine jeranta ayoyin da aka ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin shin wannan daga annabi ne ko ko daga sahabbai ne istihadin sahabbai ne ah, sai na hudu wato jeranta surori daga fatiha sai bakar sai ali imran shi ma wannan daga annabi ne ko daga sahabbai ne waɗannan abubuwa guda hudu su ne wanda ah, za mu tattauna su insha Allah a wannan bagi na waɗannan su ne eh, abubuwa guda wannan babin nan ya kunsa wanda su ne babban malami ya tauna su ƙarƙashin wannan babi a za mu fara da na farko na farko bai ambace shi ba ne wato matsala ta jera harufa na alkur'ani mai girma ya yi bayani a cikin sharhin wannan littafi wanda muka ce bayan ya wallafa littafin ya rubuta ya yi sharhin da kansa yake cewa tartibul huruf abin da ya sa ban ambace shi ba lokacin da na rubuta matanin wannan littafin misali da aka ce maliki yau middin ma dinnan da ta fara zuwa sannan sai liki yanzu idan sai ka zo kana karatun alkur'ani sai ka ce a li ma. ta ga misali daga maliki sai ka juya ka fara faɗan tafin sai lamun sai mimu wannan yana halasta ko baya halasta an gane to wannan ittifakan Bukan malamai ma'abuta ilimi sun yi ittifaqi wannan haramun ne baya halarta. kuma shek salih al-usaimin rahmatullahi ta'ala alaihi ta cewa dalilin da yasa ban ma kawo wannan matsalar ba ko wannan kaso na farko karanta alkur'ani ta baya baya baya baya daga haruffa saboda bana tsammanin a musulmai akwai wanda zai kankan ba na aikata irin wannan bana tsammanin akwai wanda zai kankan ba in aikata irin wannan wajen karatun alkur'ani ina fata wazo saboda haka in dai mutum wato mai hankali ne ba mahaukaci ba da wahala a ce ya aikata wannan sai dai idan yana da taɗin hankali ko makamancin haka to shi yasa shi bai ma kawo wannan matsalar magabaci ɗaya kuma malamai suke cewa in dai ba a bokaye ba masu amfani da aljanu su ne wanda za ka ga suna rubuta kalmomi a jujjuya haka ko takarda ta ɗauka ta ga an yi ta a juya haka to wannan ba maganan wato ma'abuta ilimi ba ne masu amfani ne da aljanu haka to saboda haka wannan haramun ne da kashin farko kenan sai yake cewa آه، ترتيب القرآن تلاوة آه، تلاوته تاليا بعده بعد حسب ما آه، هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور وهو ثلاثة أنواع النوع الأول كن قصيك سنتيوانا شيني نوئينا نوئينا شيني نجو سند نفرق به بياني سبا شيني مكي بياني النوئي نجو شيني ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الايه jeranta kalmomi ta yadda kowace kalma za ta kasance a wurinta da Allah yake cewa alhamdulillahi rabbil alami, kaga alhamdu farko sai rabbil sai alami kun ga ajere haka suke to wa hada sabitun bin nass a yanda aka saukar da alqur'ani da jeran kalmominsa wannan ya tabbata da nass idan aka ce nass dalili a cikin alqur'ani da sunna na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal ijma' haka malamai na musulunci da baki ɗaya na addinin musulunci sun ijma'i kan wajabcin haka wajibi ne kuma wannan tauƙifi ne da ka ce al'amarin tauƙifi shine tauƙif daga annabi haka da yancin ka zo ka saba masa ko ka kawo ra'ayinka a ciki shi yasa ake cewa al'ibadat kulluha tauqifiyya ibada na addinin musulunci duka tauqifiyya ce wato duka yadda ake sallah ake azumi ake zaka ake hajji duka waɗannan daga annabi aka karɓe su babu wanda zai kawo ra'ayin ra'ayinsa ko ishtihadinsa kamar yadda kalmomi su ma na Alƙur'ani duka tausayiya ne wanda kashin farko da muka yi bayani na harufan alƙur'ani jeran tasu yadda muke gani tausayiya ne aka su ma kalmomin nan dukan su tausayiyun ne wato dukan su tausayiya ce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la na'lam ba mu san wani daga cikin ma'abuta ilimi ba mukhalifan wanda ya saba ma wannan wato ra'ayin fi wujubihi a wajarcin ta kalmomi na alqur'ani malamai na musulunci babu shi wa tahrim mukhalafatuhu ko wa tahrim mukhalafati sannan da haramcin saba ma haka din yanzu ba kwarewa bane ko sanin alqur'ani ko tsabagen hadda mutum ya zo ya ce wai shi zai karanta alqur'ani ta bai bai zai dinga cewa arrahimi arrahmani alamina rabbil alhamdu da wannan ba wai gangaren ba ne wannan eh, haramun ne abin da ke zunubi ne kuma ana ba shi eh, ana rubuta mai zunubi a kan haka inda mutum zai karanta alkur'ani ta wannan sunga ina fatawa sai ka geran ta kalmomi tun daga fatiha har nas wannan haka aka karbe su daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wala yajuz baya halasta an yaqra ya karanta malik yawmiddin ar-rahman ar-rahim badalan min da ce sai shi ya ce sai shi ko kuma yawmiddin maliki wannan baya halasta ina fata wadi فيش نعم ممتاز آه، حكى مالك يوم الدين باي على سايتي الدين يوم مالك وانا حرام اوكي لا آه، صحيح اوكي ما في نوع ينجو مناتك نوع ينفرغوكو ايه قفل نعم Eh, lalle kana kana bibiyar mu a muna cikin nau'i na biyu ne na tsallake shi zuwa nau'i na uku na tartibul kalimat da yake cewa la na'lam wala na'lam mukhalifan fi wujudihi wa musam wanda wanda ya saba ma haka wa tahrim mukhalafatu wa mukhalafatu fala yajuz baya halasta an yakra'a ya mutum ya karanta alhamdulillahi rabbil alamin sai ya karanta shi رب العالمين رب الحمد لله كنجا كلمة وانا حرام اللي ذكر معلمينا دنيا تنفت كان حرام كنجا بدلا من الحمد لله رب العالمين فبلا فهذا على القول الراجع توقيفي وانه نوع النبي اشما توقيفيني لدى النبي صلى الله عليه واله وسلم نوع نا اكو الاستاذ انا نوع النبي اما اكثر المساله kamar yadda ya cikakken bayani a ba sa wannan shine nau'i na uku kenan an gane ko tunda mun bayanin nau'i na farko wanda zai ambace shi da shine tartibul furu nau'i na uku shine tartibul al'ayat wato jeranta ayoyi bi ta takun kullu ayatin fi mawdi'iha a as-sura sai ta kowace aya ta kasance a wurinta a wannan sura misali da Allah ke cewa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin kun ga haka suke har zuwa wani zuwali mutum ba zai zo ya ce zai karanta suratul fatiha ya faro daga daga ribat wato siratan ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim walad dallin sai ya dawo ya ce ihdinas siratal mustaqim sai ya dawo ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ya dawo ya ce maliki yawmiddin sai ya dawo ya ce arrahmanir rahim sai ya dawo ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai ya dawo ya ce bismillahir rahmanir rahim wannan su ma'addata musamman irin na da gardawa masu karatun allo suna ganin cewa idan mutum ya kai wannan matakin to wato ya fi gangaren kenan kashi gwani a wannan ba gangaren kashi gwani ba ne wannan kusure da shirme ne kuma a zance wasu inganci haramun ne baya a ina fata ana tare da ni tsaye nan malamai sun tattauna wata matsala fikihiyya a fikihance misali idan mutum ya yi haka ɗan a kuskure ya zo ya sallar ya yi sallah a kuskure shin za a ba shi ko ba za a ba shi zunubi ba kuma sai idan jahili ne bai sani na, ba za a ba shi laifi ba a kan an gane ku amma idan da gangan ne wannan yana da laifi kuma yana da zunubi a kan ina fata ana tare da ni fala yaju yake cewa hada sabitin wannan ya tabbata bin nafsi da nafsi na alkurani ko na hadisi wal ijma da ijma'in malamai ho wajibun ala alqawl arrajih mazancin shi inganci wannan wajibi ne wato jeranta ayoyi a yanda suke وتحرم وتحرم مخالفته ومخالفته فلا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين بايا هلسا مسلم يكرم مالك يوم الدين سيا الرحمن الرحيم sai ya zo ya fara karanta malik yau din sannan sai ya dawo ce ar-rahman ar-rahim wannan baya halasta ina fatawa da zuwa ba a badalar min ar-rahman ar-rahim malik yau din sai ya faro da malik yau din kamar yadda muka karanta suratul fatiha baki ɗayanta ta reverse wannan mun yi haka ne ba don koyar domin koyarwa mu yi bayani cewa haka ɗin haramun ina fatawa ba ففي صحيح البخاري يتبتع بغلتاتنا الإمام البخاري الجامع الصحيح أن عبد الله بن الزبير للي عبد الله بن الزبير قال ياتي لعثمان بن عفان ياتي وخليفة رسول عثمان بن عفان ألا قارى masa yadda ya kara musu dukansu fi ta'ada a fadar Allah subhanahu wata'ala walladina yatawaffawna minkum yadruna azwajan wasiyatan li mata mata'an ila al-hawli zai matsayin lokaci a kan wannan aya wannan aya ko a zai mun bayani cewa an shafe ta haka ne ko ba haka ba ayar da ta shafe ta a ƙwarin na sakat hal ayatun ukhra ayar da aya wata aya ta shafe ta ya'ani qawluhu ta'ala wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra kun ta kaba da idda na matan da mijinta ya musu shine za ta yi ne wata hudu da kwana goma amma a farkon al'amari shekara ɗaya sai aka share na shekara ɗayan nan hukunci yawan zu abin nan ɗinta wata hudu da kwana goma to idan ka zo kana karanta alkur'ani wace ce za ka fara haɗuwa da ita idan ka faro daga fatiha na'am idan ka faro bakar daga farko na'am ta biyu za ka fara za ka fara da ita ga wanda aka share ita ce ta ta ita ce mata'an ila alhawla ghayr israr to sai wannan sahabi abdullahi ibn Zubair radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara masa yadda sai ya zo san Uthman bin Affan yake cewa to idan haka ne haka al'amarin yake to saboda ne ita wannan aya wadda take ita ce aka saukar da ita daga ƙarshe a rubutu na alkur'ani ya kasance ita za ka fara haɗuwa da ita ita wadda ta kasance ita ce farkon saukarwa ta zo ka. ta ga a hankalce mutum zai tsammanin bayan da aka fara saukarwa ita ce za a fara ambatanta wadda ta zo mutu akira ita ce za ta zo ka. to amma a nan sai kasance wadda aka saukar da ita daga ƙarshe ta zo a farko ita kuma 'yar farkon ta zo a ƙarshe sai yake tambayar Usman bin Affan saboda ne haka ya faru shin kuskure aka samu wajen jeranta waɗannan ayoyin ko ba kuskure ba sai ke cewa hadihi qabla fi tilawa qala falima ah, taktubaha fa qala Usman bin Affan sai Usman bin Affan yake cewa ibnu akhi ya ɗan dan dan uwana la ughayyiru shay'an ah, fi alquran min makani ba zan canza wani abu a cikin alqur'ani daga inda yake ba yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam mala'ika jibril ya saukar masa da alqur'ani daga Allah subhanahu wata'ala to ni ba zan zo in kawo wani ra'ayi choice ina ba zaɓi na ba zan kawo ba tunda haka annabi ya koyar da mutane haka kuma za a yi wato ya gamata a bar wannan alqur'ani a yadda yake wa kenan ya bashi amsa Usman bin Affan san tayyib ah, kun ga wannan yake nuna mana cewa jeran ayoyi daga wane ne daga annabi tun da Usman bin Affan ya ce ma ibn Zubair shi ba zai fara gabatar da wannan ayan da aka fara gabatar da ita ba a karatu ko a jerantawa a rubutu na alkur'ani yanda annabi ya ce ya mana bayanin alkur'ani a bashi a haka kun ga wannan yake nuna jeranta ayoyi wato ba sahabbai ba ne suka yi ƙoƙarin su a'a annabi ne ya yi musu bayani kuma Eh, ya jeranta ayoyin a yanda suke shi yasa ya tabbata a wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ana kawo shi a lokacin da ake saukan ma annabi da alqur'ani idan aka saukan masa da aya zai ma habai bayanin wannan ayan zai ce wannan ayan da aka saukan man da ita kusan ya ta a sura kaza kuma a wuri kaza ina fata an gane sai sai da'u ayata kaza fi makani kaza wato ba tantan ba bane na sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su kuma dama sabbai wannan sifa ba ta su bane ina fata an gane su ba sa tantan ba irin na mutane na yanzu wato ba kokarin su bane ko kuma karambani la la la la dama sabbai ɗaya daya wannan baya cikin sifofinsu su sun karɓi ilimi ne da amana da gaskiya kuma yadda suka karɓa ba tsara kuma yau da da komai ba haka suka koya ma tabi'ai tabi'ai su ma suka koya ma asba'u har addini ya iso zuwa gare ni ina fata wa وروى الإمام أحمد الإمام أحمد يا رويت أسكن مصر a هكا الإمام أبو داود أسكن سنن الناسا هكا الإمام النسائي شما أسكن سنن الناسا النسائي بقى سوى nisa'i. daga cikin kurakurai da mutane suke sai sai sunanin nisa'i ba a cewa sunanin nisa'i sai nasa'i da fata wannan shi ne abin da eh, ya fi raji kamar irin su sa'id ibn musayyar, ba a cewa musayyar sai dai musayyar shi ya fi eh, inganci a wajen malamai ma'abuta ilimi wa tirmidhi haka ya tabbata cikin sunan tirmidhi shi al-imam an-nasa'i yana cikin sunan al-kubra na imam an-nasa'i yana da sunan al-kubra yana da al-mushtaba bayan ya wallafa sunan al-kubra babban littafin sai zo ya tace shi sai ya sanya masa al-mushtaba wannan al-mushtaba din shine yake yake a hannun mutane yanzu kuma shi aka fi yawai ta karanta shi ina fata wazo a ya tabbata a littattafan su min hadisi Usman daga hadisin Usman Allah ya kara masa yadda annan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam lai annabi ira da annabi Allah tabbata a gare shi kana yanzu alaihi sura yun zala alaihi sura zawatul adad an kasance ana kyautar masa da suwar afwan suwar surori masu yawa kan idan nazala alaihi shay'u ya kasance idan aka kyautar masa da wata aya ko wata sura da'a ba'da man kana yaktubu sai ya kira waɗanda suke su ne masu mashi rubutu za mu yi bayanin suwa ne waɗanda suke masa rubutu a maudu'i na gaba wato tafik na gaba kitabatul qur'an wa jam'u a man kana yaksu fa yaqul sai yace da'u hadhihi al-aya wannan shine hadisin da nayi bayani sa ku sanya wannan aya ta kannan ayoyi hadhihi al ku sanya wadannan ayoyi fi suratin da ke yuzkaru fiha kaza wa kaza asuran da ake ambatan kaza da kaza wato ina aka so kan annabi sallallahu alaihi wa sallam da ayoyi na alqur'ani mai girma sai ce ayoyin nan da aka saukan man da su yanzu guda goma nan ku sanya su a suratu kaza misali sai ce ku sanya su a cikin suratu bakara wanda a cikin ta an ambaci kaza da kaza ko ku sanya su a cikin suratu ali imran ko a cikin suratu an-nisa'i ina fata wa da lokacin kiran sallah yayi na'am Ah, sai nau'i na hudu nau'i na hudu a ilmance kamar yadda ya bayani a littafin sharhin wannan littafi da kuma sauran malamai na ulumul qur'an wanda mun yi bayanin littattafai manya tun daga na har mutaakhiruna wannan sai rubutu a kan ulumul qur'an a darasin farko na wannan littafi sharhin wannan littafi saboda haka za a iya koma ma ah, darasin farko za a samu littattafai da muka yi bayani tun daga malamai magabata har mutaakhirun tun daga tabi'ai har wanda suka zo bayan su wanda suka yi rubutu a kan wato ulumul qur'an a nau'i na hudu a ilmance tartibu suwar wato jeranta surori na alqur'ani mai girma daga fatiha sai bakara sai suratul ali imran sai nisa'i sai ma'ida sai an'am sai la'ara to a wannan jeranta su a wannan tsarin to shin wannan kokari ne na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kau shi ma daga annabi ne ina fata an gane to za mu za nan a karkashin wannan gaba tartibu suwar diranta surori na alqur'ani mai girma bi haifu takunu kullu suratin fi mawdi'iha min al-mushaf ta yanda muke ganin su a yanzu a tsare tun daga fatihar zuwa na to wa hada sabitun bil ijtihad wannan a gaskiya zan ce shi inganci a nan ya ce wannan ya tabbata da ishtihari ne wato sahabban ya suka wannan ishtihari amma zan ce mafi inganci a wanda malamai suke na ulumul qur'an ba wai ba ra'ayi dai ba ne wasu ce sabitin da ishtima bai akon da istihad wato kokari na sahabbai suka ci a shi ma daga annabi zance na uku wannan idan aka duba manyan ne na ulumul qur'ani wanda muka isharar su za a gama gangamin nan guda a wannan mawdu'in da na gaban sa akwai makala da na rubuta a kai an gane ko wanda conference din shekaran da ta wuce wanda muka gabatar a kusan Niger kan alqur'ani mai girma na gabatar da fefa a karkashin wannan mawdu'in da muke ciki da mawdu'i na gaba an gane ko kusan shafi zai ke arba'in zuwa 50 da na yi rubutu a kai an gane ko saboda haka idan aka ta bincike za a ga maganganu guda uku ne na malami wanda suke ganin kokari ne na sahabbai sai na biyu wanda suke malaman da suka tafi akan cewa hatta ta surori a yanda suke wato wannan daga annabi ne sallallahu alaihi wa alihi sai zance na uku shine wasu daga cikin jera bangaren jeran surori daga annabi ne wasu daga ciki kokari ne na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan zance na karshe na uku shi mawallafin wannan littafin a sharhin da ya masa shi ya rinjayar wato ya rinjayar da wannan zance na karshe cewa wasu surorin jeran tasu daga annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu kuma daga sahabbai ne ijtihadi wanda za mu yi bayani bayanin bangarori guda biyu din nan insha Allah to duk da anan a matni ya ce wa hada salisun bil ishihad saboda haka sai ku rubuta ta'aliki akan akalaysa alal itlaq da yace wa hada salisun bil ishihad sai ku yi ta'aliki laysa alal itlaq ra'ayoyi guda uku ne wanda muka yi bayani cewa suna ganin da ishihad wasu suna gani daga annabi ne na uku kuma wanda shi ma mawallafin littafin akan sai tafi a sharhin wannan littafin cewa wani ɓangarori na surorin sabitin lil ijtihad wani ɓangarori sabitin li tawqif min sallallahu alaihi wasallam bi amri annabi sallallahu alaihi wa alihi la yakunu wajiba saboda ka waɗanda suke da wannan ra'ayin suna ganin a wajibi bane in za ka karanta alqur'ani sai ka bi shi a tsarin yanda yake za ka iya fara gabatar da misali ali imran a karatu sannan ka zo ka karanta abun nan suratul baqara ina fata wazo dalilin masu wannan ra'ayin ya tabbata sahihu muslim daga huzaifa bin yaman Allah ya kara masa yadda annahu lalle shi salla ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi salla tare da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi zaka lailatin wata wani dare فقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النبي كانت سورة البقرة أفركم آية كانت سورة البقرة thumman nisa'i sannan sai ya karanta suratul nisa'i baya karanta suratul nisa'i sannan sai ya dawo ya karanta suratul ali imran kun ga annabi bai bi jerin da muka sani ba kenan yanzu a cikin alkur'ani mai girma ina fata an gane tun da aya tsarin daga suratul baqara sai ne daga ali imran sai ne to shi hudayfa bin liman da ya salla da annabi sai annabi da ya karanta baqara ya gama sai ya tsallaka zuwa suratun nisa bayan ya gama suratun nisa'i sannan sai ya dawo suratu ali imran sai suka ce in a ce jeran surori dole ne kuma tauqifi ne daga Allah subhanahu wata'ala to da annabi bai gabatar da nisa'i ba a wannan akan ali imran a rayuwarsa to amma wannan hadisi kuma ingantacce ne ya zo cikin sahih muslim to tun da an taɓa samun annabi ya gabatar da wata sura a kan wata da kun ga wannan yake nuna mana mu ma za mu iya yin haka wannan dalilin su dalili na biyu warawal bukhari haka imam bukhari ya ruwa ya da hadisi ta'liqan mu'allaqan mun yi bayanin menene hadisi mu'allaq a sharhin da muke yi sahih al-bukhari cewa hadisin da aka goge wato sanadin sa aka ikfa'i da farkon sa ina fata an gane an al-ahnaf daga ahnaf annahu qara lalle shi ya karanta fi ula a raka'an farko bil kafi suratul kahf wa fi sai karanta yusuf aw yunus وذكر أن صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما كما عمر بن الخطاب وسياحة لتوانا صلى مع الصباح أن قال أن صلى مع عمر بن الخطاب صبح بهما واتور شي عمر بن الخطاب يا يا صلى تارد سو نصلى الصباح نا wannan lokacin so kun ga anan ya fara ya karanta suratul kafi sai bayan ya karanta suratul kafi sannan sai ya dawo baya ya karanta suratul yusuf ko yunus kun ga a wannan anan wato a bebi bebi bebi ne ba kenan jeran alqur'ani ba kenan kuma kuma wannan hadisi shi ma ingantacce ne ya zo cikin sahihul bukhari to wannan shine dalili na na waɗanda suke ganin cewa jeran surori na alkur'ani mai girma wato ba daga annabi ne wato ishihari ne na sahabbai shekul islam ibn taymin ya Allah ƙara masa rahma bai da rahmar ta ke allah ya masa rahma ah, ya faɗa a cikin littafinsa ah, a cikin majmu'ul fatawa na sa al-mustadrak ala majmu'ul fatawa na Sheikh Islam Ibn Taymiyyah cewa tajuzu qira'atu hadhihi qabla hadhihi shi ra'ayin Sheikh Islam Ibn Taymiyyah babu ne filin mutum in ka zo karatu ka fara gabatar da Ali Imran bayan ka yi Ali Imran sannan ka ka dawo ka karanta suratul Baqara shi Ibn Taymiyyah a ra'ayinsa babu laifi akan haka ina fata gane wato yana tare da tawagan farko kenan na ishihadi ne jera ta surori ba wai sauƙi shi ba ne wannan al'amarin a jerar surori na alƙur'ani mai girma waka za ta fita ba haka kuma a wajen rubutu idan kai kana rubuta alƙur'ani da allo ko da takarda in ka so za ka iya fara su rubuta suratu ali imran sannan sai ka dawo ka rubuta suratul baqara la ba su fi zalika a ra'ayin shekul islam ta تنوعت مصاحب الصحابة مصاحف shi yasa wato. alƙur'anai na sahabbai Allah yarda Allah ya ƙara tabbata a kan su shi yasa aka samu bambanci a masahi wani wajen abin da ya shafi rubutu da jeran surori sai kitabati ha wajen wato rubutun alƙur'ani na sahabbai tun da kun san lokacin da ake saukan ma'anar sallallahu alaihi wa sallam da alƙur'ani sahabbai da dama sun kasance a gabansu suna rubuta alƙur'ani ina fata an gane ba wai mutum ɗaya ba ne ya kasance ya rubuta alkur'ani suna da yawa kamar yadda za mu cikakken bayani a maudu'in da ke gaban wannan maudu'i lakin lamma tafaqu ala al-mushaf fi zaman Uthman radiyallahu ta'ala anhu amma da sai ittifaqi akan mushaf na Uthman bin Affan wanda mushaf din da alkur'ani da Uthman bin Affan ya rubuta fasara hada mimma sunnahu al-khulafa ar-rashidun to kun ga shekul islam ibn wato yana da ra'ayin cewa ishtihari ne amma shi ma abin da yake da tun da yanzu Usman bin Affan mushaf din da ya rubuta shi da wannan tsari dukkan khulafa ba su masa wanda suka rayu da shi sahabbai na wannan lokacin ba su yi inkari ba to abin da yake dacewa mu bi tsarin wannan alkur'ani da ke gaban ina fata wazi abinda shekul islam yake cewa kenan waje wannan tsarin alkur'ani wanda yake gaban mu hada min ma sanna wal khulafa rashidun sai kasance wannan kamar sunna ne na khalifofin nan guda hudu Usman bin Affan ba zai kawo sabon abu wanda ya san ya saba ma ra'ayin Umar ba ko Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhum ajma'in ajma'in wa qad dalla al hadith kuma hadisi ya yi nuni akan haka ala anna lahum sunnatun yajibu ittiba'aha lalle cewa su khulafa'ur rashidun tun daga abubakar har umar har usman bin affan har su ali bin abi talib radiyallahu ta'ala anhum cewa abun da aka kirato daga gare su to sunna ne wanda yake wajaba al'aiki da an gane ko matukan ba wai ya saba ma alqur'ani ne girma bane ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to saboda haka manzo Allah ya yi ishara cewa waɗannan khalifofi a masu biyayya a masu da'a ina fata wabi to saboda haka a takaice wannan gaba na ƙarshe dangane da jeranta surori na alkur'ani a maganganu guda uku ne masu ƙarfi Ah, na farko wanda suke ganin ishihari ne na sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam kamar yadda ah, suka kawo dalilai kamar haka dalili ah, a ra'ayi na su shine waɗanda suke ganin cewa wato jeranta surori na alkur'ani kamar yadda muke ganin su yanzu ba wai ijtihadi bane ko ko kokarin sahabbai bane wannan haka aka karba daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'ayi na uku shine wasu daga cikin surori jeran tasu daga annabi ne wasu daga ciki wato daga kokarin sahabbai ne wannan ra'ayi na karshe shine abinda Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen ya tafi akai daga cikin dalilai yake cewa ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa duk ranar juma'a yana karanta a rak'an farko bayan ya karanta suratul Fatiha so da dama yana karanta suratul Jumu'a a raka'a ta biyu sai ya karanta suratul munafiqun kun ga ya jera su kenan kun ga wannan yake nuna jeranta suratul jumu'a da munafiqun wannan daga annabi haka kuma ya tabbata a hadisi wannan hadisin hadisin ya zo cikin sahihu muslim ya tabbata a hadisin da ya zo shi ma cikin sahihu muslim a suratul al-a'la da ghashiya wato sabbi hasna rabbika al'a'la da hal ataka hadithul ghashiya annabi yana karanta waɗannan surori a haka a jiyance wata sa'a a sallan juma'a wata sa'a kuma a sallan idi wato a raka'an farko a sallan idul adha ko idul fitr sallan idi sai ya karanta raka'an farko bayan ya karanta suratul fatiha sai ya karanta sabbi a raka'a ta biyu sai ya karanta bayan ya karanta sai ya karanta kun a nan haka aka same su yake jeranta su saboda haka jeranta suratul a'la da suratul ghashiya wannan shi ma ba ishtihadi bane na sahabbai wato daga annabi ne sallallahu alaihi wa alihi sallam haka mu'awizatai qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas shi ma an samu annabi haka yake karanta su duk lokacin da zai karanta surorin nan guda biyu lokacin bacci kamar yadda kowa ya sani cikin addu'o'i da ake so mutum ya idan zai ya zo yin bacci bayan ayatul kursi ana so mutum ya karanta falak da nas qul huwallahu da falak da nas sai ya shafa jikinsa ta ko'ina kamar yadda ya tabbata wannan zai ba shi kariya insha Allah da daga dukkan wasu sharruka na doron duniya insha Allah ta'ala ba za su iya cutar da shi ba da yadda Allah to haka aka samu annabi yana jeranta su yana karanta qul huwallahu farko sai falak sai nas kun ga a wannan gaban jeranta waɗannan surori su ma ba kokari ba ne na sahabbai wannan daga annabi ne to shi yasa babban malami al'allama Sheikh Muhammad bin Salih al-Usaimin rahmatullahi ta'ala alai zai tafi a kan ra'ayin karshen nan cewa wasu daga cikin surori jeranta su daga annabi ne wasu kuma daga sahabbai ne matsala ta karshe shine idan halin koyarwa ne ko hadda babu laifi idan kana da ɗalibai ko yara a gida za ka haddasar da su alkur'ani babu laifi su fara daga ƙasa misali daga falak da na su zo kulhu Allah su zo su tabbaci ya da su zo fi iza ja'a har su yi sama an gane wannan ba zai shiga cikin a cewa an karanta alkur'ani an gabatar da waɗannan surori a sama ba ko kuma an karanto qur'ani ta riba wannan baya shiga ciki wannan babu laifi akan haka a insha Allah ta'ala musamman idan hari ne na koyarwa ne amma idan ba hali na koyarwa ba an ci son mutum ya faro daga sama ya gangaro ƙasa wannan shi ya fi dace haka ko sallah mutum yake ana so idan a raka'an farko misali ka karanta kulhu wallahu a raka'a ta biyu ana so ka karanta suran da ke ƙasan kula uzu ya rabbil falaq kada ya kasance a raka'an farko idan karanta kulhu wallahu sai ta yi kalalo suratul baqara kaga wannan <laughs> wannan gaskiya ba laifi ba ba za a ce mutum ya samu zurbi ba amma dai ba a san haka a to kaga babban kuskure shine mutum idan ya zo a raka'an farko sai ya karanta kula a uzu rabbin na kaga in ki karanta karshen qur'ani a raka'an farko kaga kai ka sanya kanka cikin cikin matsala tun da a raka'a ta ina za ka je karanta kaga dole ka karanta wata sura ta sama kenan to shi yasa a sallah ana so a raka'an farko suran da mutum ya karanta ta yi din da kasance tana kasanta ba samanta ba من أرق الله سبحانه وتعالى يسامع بحنا مقبلاء البركة وما يساء زمن كربت لي قريش ولم كيف يسكري من أرق وصي قافر سامن بعد سلا في مكارس أبن يريج